السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المعتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كالعباده والخلق والتقدير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب المساء والصباح أما بعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufinsa da ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta laraba goma sha bakwai a watan ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1440 wanda ya daidai da 22 a watan biyar na miladiya ta 2019 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah al-Qur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gado. muna cikin sura ta biyu suratu ali imran za mu tashi kan aya ta 28 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقام ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير نعم ثم قال الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاء ويحذركم الله نفسه وإلى الله المسير لا يتخذ هذا نحي ومعناه يجعل والمؤمنون فاعل فاعل يتخذ والكافرين مفعولها أي لا يجوز للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أولياء يتولونهم بالمعرفة والنصرة وما أشبه ذلك فيتخذون الكافرين أولياء ويدعون المؤمنين ولا بد أن يكون لهذا سبب منها أنه في نذر كثير من ذوي النذر القاسر إذا رأى تفوق الكافرين في في العمور المادية وهي العمور الدنيوية أعرض عن المؤمنين وجعل وجهه إلى الكافرين فيكون اتخاذه الكافرين أولياء من دون المؤمنين سببه أنه أمهر بما لدى الكافرين من قوى المادية فاتجه إليهم ونسي إخوان المؤمنين ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin wannan aya ce la yattakhidhul mu'minina al-kafirin ma'ana ubangiji subhanahu wa ta'ala anan hani ne ma'ana hani ne da yace la yattakhidhu ma'ana mu kada su rike ko kada su sanya wato wato mu'minai kada su rike wato kafirai cewa a matsayin majibinta masoya ababen ƙauna ababen ma'amala da nuna musu wato ƙauna da so ɗari bisa ɗari da biyayya da sauran irin waɗannan abubuwa na taimake, keniya da haɗin kai da sauransu duk wanda ya wannan ubangiji maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya ajiye muminai ma'ana ya ƙi mu'amala da muminai ko ya fifita wajen mu'amalarsa ko soyayyarsa ko ƙaunarsa ko biyayyarsa ya fifita wato arna akan ‘yan uwansa muminai ya ɗauke su wato mataimaka masoya ababen so da ƙauna Allah ce wanda ya haka Allah ya barranta gabarinsa shi ne al'allama Sheikh Abubakar Jabir al-Jazairi rahimahullahu ta'ala yake cewa yana ta'ala بعده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي أعوانا وأنصارا يبادلونهم المحبة والمناصرة على إخوانهم المؤمنين yace ubangiji subhanahu wata'ala cikin wannan aya yana hanin cewa muminai su wato riki kafirai arna su mai da su mataimaka masoya suna nuna musu ƙauna da soyayya da fifita su a kai ɗaukan'uwansu muminai ubangiji wata ala ya sanarciya duk wanda ya haka allah maɗaukakin sarki ya marranta ga barinsa shi ba domin ya zama ya juya ya bar wato musulmi da ɗan uwansa musulmi da musulunci allah ya ce wa man ya fa'al zalika falaysa min allahi fi shay'in wanda bi ya aikata haka ya so maƙiyan Allah ya fifita su akan masoyan Allah shi ne wato bayan Allah muminai ya fifita waɗancan saboda yana gani wasu fi ƙwarewa a sana'a ko sun fi ƙwarewa a zamani ko ci gaban zamani ko wayewa ko wani dalili da ya sa ya gina soyayyarsa da ƙaunarsa da biyayyarsa ga waɗancan arna ya juya baya ga barin wato ƙauna da soyayya da biyayya wato ga ‘yan uwansa masu imani ya tsinka ko ya yanke dangantakar da take tsakaninsa da Allah ta soyayya da ƙauna ya zama wato ya halaka sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala tun da ya hana soyayya da biyayya da ƙauna tsakanin wato waɗanda suke ma'abuta imani da kuma waɗanda suke ma'abuta kafirci ubangiji tabaraka wata'ala ya ce wa yu'adhdhirukumullahu nafsa ubangiji yana yi muku gargadi ma'ana ubangiji yana tsoratar da ku yana yi muku gargadin kansa da kansa cewa kada ku yi wannan wannan zai ja muku fada cikin hukuma zai ja muku fadawa cikin halaka ko cikin musiba wato ta gaggawa ta duniya ko kuma ta duniya da lahira duk gaba daya Allah ya ce wa ilallahi masir ai ku ji ku sani almarja'u makoma cikin dukkan al'amura al'umuri shar'iyya ne ko qadariyya abin da ya shafi wato na shari'a ne ko abin da Allah ya kaddara ubangiji shi yake hukunci tsakanin bayinsa cikin waɗannan abubuwa shi yake hukunci ga bayansa cikin abin da ya ƙaddara musu shi ke hukunci ga bayansa cikin abin da wato ya shar'anta musu ubangiji ya shar'anta ko ya ƙaddara ubangiji shi yake da iko da fawa da dama Ta cewa ga yacce za a yi ga abin da za a yi ga abin da za a bari ga kuma abin da ya kamata a nisanta ko a ƙauracewa. cewa cikin wannan aya sai muka fahimci ubangiji maɗaukakin sarki cikin wato wannan aya mai girma hikimomi da fa'idodi da suke cikinta ubangiji maɗaukakin sarki ya yi ahir da jan kunne ga muminai cewa kada su riƙi wato arna ko kafirai su mai da su masoya su ɗora soyayyarsu da ƙaunarsu da biyayya gare su fiye da wato ‘yan uwansu muminai yin wannan haramun ne ubangiji maɗaukakin sarki ya maimaita wannan a wurare da dama cikin littafinsa mai sarki a wata aya ubangiji tabaraka wata'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq ubangiji tabaraka wata'ala ya kira bayinsa masu imani da suna na sifar abin da suka shi ne imani Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani da kadaitar Allah da ubangijantakarsa kuka yi imani da manzancin manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce kada ku riƙi makiyana makiyanku kuma yi da su masoya ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda nuna gatansa ga muminai babu wato wata ƙiyayya da wani maƙiyan Allah da zai wa Allah a ce ƙiyayyan nan ta wato cutar da Ubangiji babu ita kowaye shi amma saboda ƙiyayya da bayansa muminai da kuma ƙiyayya gare shi Allah ya ce kada ku riƙin maƙiyana maƙiyan wato ku wato waɗanda suke maƙiya kuma da su auliya masoya kuna nuna musu soyayya kuna nuna musu ƙauna kuna nuna musu biyayya kuna zama da su ku yi harka da su ku yi mitin da su ku yi kaza kaza da su alhalin Allah ya ce wa qad kafaru bima ja'akum min al alhaq. alhalin fasu sun kafirce wa abin da ya zo muku na gaskiya sun kafirce wa Allah sallallahu alaihi wasallam sun kafirce wa alqur'ani wannan zai faru inda ka samu kanka wato cikin mutanen da suke ba musulmi ko mutanen da suke arna mu'amala ko aiki ko wata zamantakewa ta haɗa ku ta larura ba yacce za a yi anan shi ne a waccan aya Allah ya ce illa an tattaɓo min hutuka sai dai ku nuna musu taƙiya ma'ana soyayya ta fatar baki wacce ba ta je zuci ba soyayya ce ta an haɗu ba za'a za a yi wato ka nuna kana son su dan su cutar da kai domin wato zama ya haɗa ku ko aiki ya haɗa ku ko karatu ya haɗa ku ko ƙasa ta haɗa ku ko wani abu ya haɗa ku wanda ba yace za ka yi ka kauce musu to sai ka nuna musu wato soyayya wato ta fatar baki soyayya wato ta fuska wacce take ta zahiri ba ta baɗini ba ko ta zuci. wannan in kai musu haka saboda wancan uzuri ko larura da ya kama wannan babu komai amma ba dalili ka ci kai kawai har na ka musu su kake kauna saboda ni kana kallon kawai su ne masu ci su ne masu kaza kaza su ne wanda duniya take hannunsu ko kaza kaza yake hannunsu ko kuma kaunarsu yana ga wato wasu abubuwa ne wanda kai za su kama ka ci gaba su ne Allah ya ce kada ku riƙe su a waccan aya makiya na makiyanku ku riƙe su wato masoya kuna nuna musu soyayya da ƙauna bayan sun kafircewa Allah da manzo a wata aya ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din yace wa man yatawallahum minkum فإنه منهم إن الله لا يعدي القوم الظالمين أقبس عبيدية فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا داعرة فأسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين وإن تبارك وتعالى وتعالى wato ta hamsin da biyu cikin suratul ma'ida ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kira har yau bayansa masu imani da suna na sifar abin da suka yi shine imani yace ya na ladina ya yace la tattakhizul yahuda wan nasara awliya kada ku riƙi yahudawa da nasarawa kuma da su auliya masoya ababan kauna dalilin wannan sauka kamar yadda al'allama abubakar jabir al-jazairi yake faɗa a cikin wato tafsirin sita yake cewa rada fi sababin nusuli hadhihi al-aya anna ubadah bin samit al-ansari wa abdullah bin ubay bin salul li kulli minhum hulafa min yahud al-madina wa lam intasar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun fi badr ihtaza al-yahud wa 'alamu su'aliyatihim فتبرع عبادة بن الصامت من حلفائه ورضي بموالة الله ورسوله والمؤمنين ووعب ابن عبي ذلك ونزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا Ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yace cikin su dalilin saukar wannan aya cewa akwai Ubadatu bin Samit al-Ansari da kuma abdullahi bin ubayi bin salo shugaban munafukai kowanne daga cikinsu yana da abokai ma'ana cikin yahudawa wanda yake mu'amala da su da soyayya da ƙauna lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma Madina aka zo aka yi yaƙin Badar sai Allah ya biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nasara akan mutanen Makka da suka zo badar wajen yaƙi wannan nasara da manzo Allah sallallahu su laba ya samu da mu'minai sai ya zama ta bata wa yahudawa rai ba su ji daɗinta ba ta faƙanta musu don ba haka suka so ba so suka yi a ce an ci nasara ga manzo Allah sallallahu su laba da sahabbai ba shi a ce shi ya ci nasara ba don haka sai wannan yasa suke ta munanan tunani shin ya kamata masu naɗa tawaga ko ni delegatin na waɗansu mutanensu ko shugabanni su je su zauna da mushrikai mutanen makka shawa su tattauna da su a sake shirya wani yakin da za a ɗauko fansa wanda da goyon bayan yahuda ga mushrikan makka a ciki wato a shirya wannan da wannan munanan niyoyi sai ainihin ubadatu bin samit sai ji a ah, yahuda wannan ciki har da abokan nan nasa ana kunkulla wannan makida da makirci don haka ubadatu bin samit al-ansari ya ce to daga yau ba shi ba waɗannan abokai ko ƙawaye nasa hanya ta raba su tunda sun nuna ƙiyayya da gaba ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da muminai, dangane da nasarar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ci shi ya faranta gabarinsu ba shi ba su shi kuma abdullahi ibn ubay ibn salul sai ya ce a'a ai wannan bai kamata ba ana tare da su kuma an daɗe kuma ana amfana su kuma za a amfane su cewa ai bai kamata a ce wato a zo a ce wato ba ba a ci gaba da abota da su ba ko nuna musu soyayya ko ƙauna Shi ne sai ya nuna cewa shi shi ne ubangiji ana yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya Allah ya kira bayansa masu imani ce kada ku riki yahudawa da kuma yan mishan kuma da su masoya sai Allah ya faɗi dalili yace ba'duhum awliya ba'd su fa sashin su masoya sashi ne bayan da zaka yi kai musulmi ba yahudi ya ki ɗan uwansa ba yahudi a kanka ko ɗan mishan ya ki ɗan uwansa ɗan mishan a kanka tiyar da kuka kai da dangantaka ko abokantaka ko miye tare da shi ya fi son ɗan uwansa mai aƙidarsa irin addininsa a kanka kai diyar da kake ganin kana da kusaci da shi shi sa Allah ya ce ku sani ba su ba'aduhum awliya'u ba'd sashin su fa masoya sashi ne ba yadda za a yi ba yahude ya baka laifi kai musulmi kana tare da wani ba yahude wancan ba yahudin da kake tare da shi ya goyi bayan ka bayan ɗan uwansa zai goya ya ba shi goyon baya ya nuna ya yi daidai abin da ya maka koyowa addininka ko ya cutar da al'ummar ka sai Allah ce wa man ya walla hurminku. duk wanda ya jiɗince su kuwa daga cikin ku fa innahu minhum shi ma ya zama su shi ma an masa fentin tasi irinsu shi ma fentinsa yanzu irin nasu ne Allah ya ce inna Allah la yahdi al-qawma Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimai ma'ana suka kauce wa umarnin Allah suka kauce umarnin manzansa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tura asirin irinsu ibn Ubay ibn Salul sai Allah ya ce fatara allazina fi qulubihim maradun yusari'una fihim Allah subhanahu ta'ala sai ya ce zaka ga allazina fi qulubihim maradun waɗanda akwai ciwo a cikin zuciyarsu maradun nifaq ala kinan ciwo na munafirci ba ciwo na ciwon zuciya irin wanda za a sha kwayoyi ko a yi operation a warke ba a'a ciwo na munafinci ciwo na munafirci yana da magani asibiti ko bai da magani bai da magani a asibiti sai a ina sai a wajen masu rikiya eh, sai a alkur'ani a rubuta masa ya sha imani imani da Allah shi ne maganin wato marabin nifaq ciwon nifaqa ciwon shi ya sa lokacin da alkur'ani yake sauka a Madina ga munafukai irin su eh, eh, Abdullahi ibn ubai ibn Salul sun kewaye alƙur'ani yana sauka duk sanda alƙur'ani ya sauka za su ji ba daɗi Allah ce fi qulubihim maradu sai ya ce mai fazadahumullahu marada cikin zuciyarsu akwai ciwo na nifaka duk sanda alƙur'ani ya sauka za su ji ba daɗi za su ji abin ko ya taɓa su ko da su ake ko gugar zana ne ko kaza kaza da sauransu cika san alƙur'ani baya bari kowa alƙur'ani baya barin kowa sai wanda ya ga dokokinsa ya kai duk girman ka duk rawanin ka duk matsayin ka duk makamin ka alƙur'ani in ya taho zai bata ka ya wuce zai ke duk tsawon ka alƙur'ani ya kere ka don haka da zarar ayoyi sun sauka ce ai yau gobar zana yau ma saura kaɗan a kira suna sun ce baka tashi ne na fita ba ta ai fitar ka na gani na biyo ka ima ai da na ga ka fita na san ka fahimci abin imanitin da abin yau kuma yar gugar zana ce a bar musu wajen to shi ne eh, ma'ana maradin nifa ciwo na nifaqa in alkur'ani ya sauka sai ciwon ya karu nifaqar ta karu ne Allah madaukakin sarki yake za ka ga irin wannan fataran lazina fi qulubihim maradun wanda akwai ciwo na nifaqa a cikin zuciyarsu kamar irin su ibn salul da makamantansu sai Allah ya ce tsari yusari'una fihim suna gaggawa cikinsu cikin ƙaunarsu yi tsari yusari'una fihim bai ce tsari yusari'una ilaihim ba sai ce yusari'una fihim suna gaggawa a cikinsu bai ce suna gaggawa zuwa gare su ba akwai bambanci kenan da suna gaggawa a cikinsu suna gaggawan nuna musu ƙauna da muwalati bai ce suna gaggawa zuwa gare su ba sai ce una fihim bai ce una ilaihim ba da bambanci kenan me ya yusari una fihim dama suna ciki ba fata suka yi ba dama da suka ce sun yi imani imanin na fatar baki ne bai je zuciya ba Allah maɗaukakin sarki kuma ya tona musu asiri ya gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallama ko suwaye su ya ce iza ja akal munafiquna qalu na innaka la rasulillahi wallahu yashhadu innaka la rasuluhu Allah ya ce wallahu ya'lamu innal munafiqina sai ya ce me lakazibuna Allah ya ce iza ja akal munafiquna Allah ya ke gaya wa manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ca idan munafukai sun zo wajen ka ya rasulullah za su ce innaka lalle kai su kawo namun kasmi da nunin tauke lalle kai la wallahi la rasulullah wallahi manzan Allah ne su yi rantsuwa kowanda zai karyata su a gaban manzan Allah abinda suka faɗa kan wannan ai abinda ya fito a bakinsu yana nuna abinda suka faɗa ɗin ai gaskiya ne sai Allah ya rarashi manzansa ce wallahu ya shahadu innaka na rasuluhu kale su Allah ya shaida kai manzansa ne ko su ce kai manzansa ne ko kansu ce duk daya Allah yana shaida kai manzansa ne shaidar Allah ta kera ta kowa sai Allah ya da musu raddi ya ce wallahu Allah ya alamu ya sani don Allah ya san zuciyarsu innal munafiqi lalle wallahi munafiqai la sai aka kalamun kasri al muqaddara lalle la kazibuna wallahi ƙarya suke sai Allah ya ƙaryata su saboda me saboda Allah ya san zuciyarsu kaga aka ce yusariquna fihim suna gaggawan nuna musu kauna a cikin su dama a cikinsu suke da haka Allah bai ce yusari na ilayhim ba zuwa gare su ma'ana da sun fita dawowa suka yi a'a dama can ba su fita ba mutum ne ya ce zai yi tafiya a lokaci ɗaya amma ƙafarsa ɗaya a jirgin sama ɗaya a mota to ya za a yi wannan tafiya ai sai dai ya zaɓi ɗaya ya tafi Ɗan mota mota in jirgi jirgi amma ba zai wuya ce raba ƙafa ba domin su sun ce za su raba ƙafa zahiri su tafi cikin musulmi su yi da'awar musulunci a zauna da su domin abdullahi ibn ubai ibn salul in ya zo masallaci majalisar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ana karatu gidan yadda yake da nuna tsananin nutsuwa da kwantar da kai sai tsuntsu ya sauka a kansa ya tashi tsuntsun bai san akan mutum ya sauka ba kama akan turmi ya sauka saboda tsananin wato nuna nutsuwa amma kuma ta zuci can ba a haka take ba Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikinsu dama suka suna faɗa suna masu uzuri suna ta na sha’an tusi bana da'ira ai ba wani waɗannan abokai amine da aka saba ana gani ɗaya ƙasa ɗaya wuri ɗaya ana mu'amala tare muna jin tsoron canjin yanayi a samu wani canjin yanayi wato ya zama su suke da nasara ko su suke da yacce za a yi ya zama sai mun buƙace su kaga in mun zubar da su kwata-kwata yaya za a yi kuma mu koma don haka ai mun rike su ne saboda muna ganin cewa za mu iya buƙatar su wata ran buƙatar su za ta taso bai kamata a zubar da su kwata-kwata ba ma'ana kamar suna yin wani uzuri ne wannan sai ubangiji maɗaukakin sarki ya ce fa'asallahu an yi atiya bil fathi au amrin min indi ba sun ce wato suna jin tsoron lamari ya juye ba a zo a wayi gari a ce su waɗannan yahudawa da waɗannan wato ‘yan mishan su suka ci nasara yanzu a duniya a kan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duniyar ta zama hannunsu sai su je su tuba su ce wallahi dama muna tare da ku wallahi dama ku kun san duk sanda muka je aka yi mitin ma sai mun zo mun gaya muku abin da aka ce kun san dama muna tare da ku ba tafiyar nan ba yadda muka da ita ba kawai ɗaya guzuri ne da larura kuma in kana kusa ka ga abin da ake yi ya fi kana nesa a baka labari Dama ne dai kaza kaza suna ga in nasara wato lamari ya juye sai su da su irin wannan sai Allah madaukakin sarki sai ya ce fa asallahu an ya'tiya bil fathi asaminallahi kafiru taqi sai ubangiji ya ce tabbas Allah zai zo da fatahi zai zo da buɗi ma'ana wannan bishara ce ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da muminai cewa nasarar tana nan tafi abinda suke zato cewa yahudawa ko arna su za su ci nasara abun ba haka ba ne nasarar tana nan tun daga madina har maka har jaziratul arab sai ta koma ƙarƙashin daular musulunci ta manzan allah sallallahu alaihi wasallama shi ne fa'asallahu asa a wajen ubangiji muka ce tufiru taƙi tana nuna tabbas haƙiƙa allah zai zo da wato nasara da buɗi daga wajensa wacce za ta zama wato gaba ɗaya jaziratul arab ta koma ƙarƙashin daular musulunci ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa yusbihu sai a wayi gari waɗannan kuma fa yusbihu sai a wayi gari waɗannan su kuma waɗanda alama a tsaro akan abinda suka ƙudiri na ƙaunar wato yahudawa da ‘yan mishan da sauran arna akan muminai a wayi gari kuma suna da dama, lokacin da nadama ba ta da amfani yanzu su zo suna cizon hannu suna cizon ɗan yatsa wallahi ba mu san abin haka yake ba muka raba kafa lokacin da kuma raba kafa ta zamanto wato ba ta da amfani sai muka fahimci arewa cikin wannan aya wajen cin wato muminai su jibinci su kaunaci ɗan uwansu muminai saboda mai su ne Allah ya ce masoya juna soyayya ta hakika wal mu'minuna wal mu'minatu ba'aduhum awliya'u ba'd Allah ya ce muminai maza da mata shashinsu masu ƙaunar juna ne sai Allah ya bayanin wannan ya ce ya amuru na bilma'arufi wa yanhauna anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zaka wa yuti'una Allah wa rasulahu sai Allah ya musu albishi ya ce ulaika sayarhamuhumullahu sai Allah ya musu albishir cikin wato wannan ubangiji ya ce su muminai shashinsu suna umarnin juna da kyakkyawa suna wa'azi suna karantawa suna gaya wa juna me abin da Allah yake so don mu samu tsira a wajen Allah mu nisanci abin da Allah baya so don mu samu tsira a wajen Allah mu nisanci kaza don kar mu fada cikin bala'i ko musiba ko hukuma ta duniya da lahira ko azabar nama ba mu yi kaza don mu samu alkhairin da ke ciki ya'muruna bil bilma'arufi wa yanhauna 'anil munkar haka suke sannan kuma wa yuqimuna salata suna tsayar da sallah ma'ana da rukunanta da wajibanta da musahabbanta da sunnoninta kamar yace manzon Allah yace sallu kama ra'aytumuni usalli in sun zo sallah ba sa yin buga-buga su tafi kawai suna tsayar da sallah kamar yacce take wa yuti'una Allah wa rasulahu sannan suna da'a da biyayya ga Allah da kuma manzansa Annabi sallallahu alaihi sallam masu irin wannan sifa da irin wannan aiki da wannan imani sai Allah ya musu albishir ya ce ulaika sayarhamuhumullahu da sannu Allah zai ji kansu na zai ji kansu da gafara ya sa su aljanna sai muka fahimci abu na uku hukumar wato rikar kafirai su zama su ne masoya a wajen mumirai koma bayan ɗan uwansu wannan zai wa musulmin da suka yi haka su koma su dogara da arna bai da za ka don rayuwar ƙasashen musulmi da yawa sun dogara da arna wato idan da abin da za a yi sai abin da majalisar ɗinkin duniya ta ce in ta ce a yi yaƙi a yi ta ce a bar yaƙi a bari in ta ce a sai kaza a sai kaza don ko makami za ku saya a ƙasar ku sai ta yadda ta yadda a sayan muku da wannan makami kuma ba iya kuɗinku ba ko iya adadin da kuke su iya abin da ta yadda a baku da ya dokokin da ta yadda ku bi ɗan bashi za ku karɓa wurinsu za ku karɓa kuma da sharɗoɗin da suka ginda muku ba wanda ko kuke so ba ba kuma wanda za su amfani ku ko su amfani ƙasar ku ba sai dai su cutar da ku Tun da, dama su masoyan juna ne su za su ƙaunaci junansu su taimaka wa junansu ko kuma su nuna muku soyayya ta zahiri kamar yace kuka nuna musu kuma su zo ainihin wato suna cutar da ku ƙarƙashin wannan soyayya sai a wayi gari ba ku da ta yi sai abin da suka ce sai yace suka ce tattalin arzikinku sai irin tsari tsarin da suka yi muku zamantakewar ku sai abin da suka tsara tunanin ku ba sun shigo ciki sun sa wato nasu tunani da dama wanda ya saba wa alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji madaukakin sarki ya yi gargaɗi wato ga bayinsa na mummunar akiba ga waɗanda suka wato zaɓi waɗanda suke arna ko kafirai suka bibita su da soyayya da ƙauna har ma da hukunta su ko ba su hukunci alhalin hukunci Allah maɗaukakin sarki ce ko musulmi a junanku in an saba fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir sai Allah ya ce da sharadin kuna da imani da Allah da ranar lahira an samu saɓani a game Allah ya ce a littafi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce a sunna Allah ya ce zalika khairun yin wannan shine mafi alkhairi shine alkhairi wa ahsanu ta'wila shine kyakkyawar fassara cikin dukkan abin da Allah ya hukunta ya zama an maida lamari ga Allah subhanahu ta'ala da hukunci gare shi cikin kuma abin da ya kaddara Allah ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadarin sai ya ce wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar haka Allah ya ce cikin duk abin da Allah ya hukunta mai daɗi ko mara daɗi sai a mai da wannan hukunci na wannan ƙaddara zuwa gare shi a karɓe ce yace ta zo a sallama ga wato hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala kada a yi fishi kada a nuna ɓacin rai ko nuna ƙosawa ko maganganun da ba su dace ba wato a gaya wa Allah su sakamakon abin da ya kaddara ko ya hukunta sai a koma gare shi a roƙi Allah ya yi wannan musiba ko wannan bala'i ko wannan fitina ko wannan abin da ya tunkaro ko ya kasance marar daɗi na Wuli in fi su بكم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير نعم ثم قال الله تبارك وتعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير قل أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أو قل أيها الإنسان لغيرك إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله والمراد بما في الصدور ما أدمره الإنسان في نفسه ولم يطلع عليه أحدا أو تبدوه أي تظهروه وتبينوه للناس imma lil aqrabina aw lil aqrabina wal aba'id aw lil aba'id dun al aqrabin ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya ce qul ka faɗa musu ya manzon annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka faɗa musu ya kai mutum ya kai ɗan adam ko ka faɗa musu ya kai mu'mini ko ka faɗa musu ya kai mai karatun Kur'ani ko ka faɗa musu ya kai mai wa'azi ka faɗawa ka faɗawa duk mutane gaba ɗaya ka ce in tufu ma fi ku. in kuka ɓoye abin da yake cikin zukatanku kuna da wani nufi a zuciya kuka ɓoye shi autobuduhu ko kuka bayyana shi kuka bayyana wannan nufi ko kudiri na cikin zuciyarku ga mutane na kusa da ku ko na nesa da ku ko kuka bayyana shi ga na kusa da ku da na nesa da ku ko kuka bayyana shi ga na nesa da ku ba na kusa da ku ba ko kuka ki bayyana shi ko ma menene amma kudirin yana zuciyarsu alkhairi ko kishiyarsa to ku ji ku sani ya hulahu. Allah yana sane da shi ba na ba wai sai kun yi ba ko kun aikata ko kun faɗa ko kun zo kun yi aikace a'a ƙudirin da ke cikin zuciyar ɗan adam Allah ya san shi kowane iri ne Allah ya ce wala qad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu Allah ya ce tabbas haƙiƙa mu rabbul izzati subhanahu ta'ala mun halicci mutum mun halicci ɗan adam mun san abin da ke cikin zuciyarsa na wasu wasi na abin da zuciyarsa ta saƙa masa kyakkyawa ko mummuna mun san shi mun san mine ne mun san shi kaga wannan yana daga cikin wato ilimi na gaibu wanda wato babu wanda ya san shi sai Allah subhanahu wa ta'ala in ba ma'abucin zuciya ya gaya maka abin da ke cikin zuciyarsa ba kaji ba za ka kalla mutum ka ce wannan zuciyarsa ta ƙudure kaza kaza kaza sai dai gwargwadon wani aiki da ya bulla a kan gabobinsa na zahiri na imani kai masa zaton imani saboda gabobinsa da ayyukansa sun nuna imanin ko na kishiyar imani munafirci ko kafirci wanda gabansa da ayyukansa suka fito suka bayyana wannan shi kake da damar gani shi kake da damar iya yi masa hukunci akan abin da ya bayyana gare shi wato na zahiri wato na zahiri shi za ka iya wato sani amma abin da yake zuciyarsa har sai in ya fito da shi sannan wato ka sani amma Allah ya ce ya alamuhullahu ba iya zukatanku da abin da kuka kullata Allah kaɗai ya sani ba sai ce wa ya alamu mafi samawati wa mafin ardi ai ma la yuhitu bihil insani ilman wala la yubdihi wa bal wala ya'lamuhu Allah ya ce ya'lamu ma fis samawati Allah ya san abin da ke cikin sammai din bakwai gaba daya da abin da ke cikin ƙasa da ƙarƙashin ƙasa da ƙasai bakwai da duniya gaba daya abin da ɗan adam sanin sa bai kai gare shi ba ba isa ya bayyana shi ko ma ya koye shi ba dan bai ma san shi ba shi yasa ya ce ma fis samawati sai ya ce wa ma fil ardi ma anan ismu maf'uwa ismu ne mausulun bi ma'ana allazi kenan wal asma'ul mausula inda ulama'u tufidul umum asma'ul mausula wajen malamai wato suna nuna umumi haɗewa da yace ya alamu ma ma nan ta ɗauki duk abin da yake cikin sammai ma'ana tufidul umum ma fi samawati duk abin da ke cikin sammai komai tun daga babba har ƙarami tun daga akwai kai har babu duk Allah ya alamu ya san shi eh bakarka ce ya san wani sashi bai san sai aka ce ma ma'ana aka ka ismu mausulun ai cewa duk abin da ke cikin samai, haka duk abin da ke cikin ƙasai ya alamu ma fi samawati wa ma fil ardi ko menene shi ko meye shi ko ya yake shi a girma ko a kankanta a akwai shi ko ma a babu ubangiji ya alamuhu na haka sai ya karkare ayar ya ce wallahu ala kulli shay'in qadirun ay fa'ilun li kulli ma aradahu bila ajaz duk abin da Allah zai yi yake son yayi ko ya ƙaddara ko ya hukunta ko zai zartar ko ya shar'anta ko ya nufa ba wanda ya isa ya hana Allah zartar da wannan abu ce sa Allah ya kira kansa da cewa fa'alun lima yuridu shi Allah fa'alun fa'alun anan sigatun mubalaga ce in ka ce mai aikata abin da yake nufi sai a ce kayi kuskuren fassara domin ba fa'ilun ba ne fa'alun ne ma'ana kasirun ila ne mai yawan aikata duk abin da ya so kuma ɗan adam ai ba haka hake ba kana son wani abu kana gani ya gagare ka kuma ko kuma a nuna maka wani abu da baka sani ba a zuciyarka za ka ƙudire zan yi kaza don a nuna maka zuciyarka ba mallakarka ba ce ka ƙudire za ka yi kaza kuma ka zan nan mai kyau kawai sai ka zo ka fasa ko ka fasa a hankali ko ka fasa gaba ɗaya me yasa ka fasa kai ma baka san dalili ba a nuna maka cikakken kudura da isa ka yi iya za ka yi kaza kuma kana son ka yi kaza kuma ka zan nan mai kyau kuma alkhairi ne amma a hankali sai ka ji ba ka so ko kuma a hankali ka ji ka canza da kaza sanda ka canza ba ka sani ba sanda ka kudure za ka yi ba ka sani ba sanda ka canza ba ka sani ba a nuna maka wani gashi ba wai laifi ba ne ba kuma gagarar kai ba za ka iya yi amma sai ka ji ka canza yanzu ba shi da na ce zan kaza amma yanzu ba nan na ce kaza zan yi ba shi zan yi ba e kai da kanka ka canza da na ce zan yi kiwon kaji yanzu na agwaki zan yi na fasa kajin kai ai ana awaki ya fi sauki kaji mutuwa suke yi amma da shi nake son yi haka kawai ka canza ba tare da a nuna maka gajiyawarka don abin da yake zuciyarka ya shigo kana so kuma za ka iya kuma ka zo ka fasa meye dalilin fasawar baka sani ba ana ka aka yi a'a ƙimi waye a'a kai dai ka ƙi me yasa ka ƙi baka sani ba wa ma kana Allah li yu'jizuhu min shay'in fis samawati wala fil ardi yace innahu kana aliman qadira ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya ce ba abin da ke gagararsa kome shaidin kome babban ko ƙarami kome cikin sammai ne ko a ƙasa ce inda huka na aliman ubangiji subhanahu wa ta'ala a ya kasance masani ƙadiran mai cikakken iko a kan dukkan komai saɓanin kai ɗan adam ikonka ƙayyadajje ne ikonka ba zartacce ba ne abinda kake son kai wani lokaci kana son kai gagara ne dole ka haƙura ba ga kai ko kuma ba ka san kai ya zo ba ka san abin ya faru ya faru kishiyar ce kake so ko ka karɓa ko ba karba ba haka zai tafi dole ba ka san wane ya mutu kana ƙaunarsa kana son sa wane ko wancan sai ya mutu kana so ko ba ka so ya mutu dole ba ka isa ba kuma ka dawo shi ka dawo da shi ko ka kawo shi da kai ma za a ɗauke ka a kai a ɗauke shi a makabarta a kan kafaɗarka a kai shi makabarta ba yacce za ka yi kana so ko ba ka so ya haƙuri ka ce haƙuri ya zama dole dole kai kenan malam bahaushe kar ma ka yi haƙurin ka mutu in ba ka yi haƙurin ba sai ne ka gani ya haƙuri ka ce alhamdulillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una lillahi ma ata wa lillahi ma akhadha na Allah ne abin da ya bayar ko ya karba ka sallama ka beka wa Allah wannan hukunci da ya hukunta ya kaddara shikenan ka bi ba ka da ja ba ka da musu ba ka da jayayya ba ka da yacce za ka yi don ba ka da yacce wato za ka yi an tambayi wani wani balaraban ƙauye ake tambayarsa cewa bi ma'arafta rabbar da mai kasan mahalicinka jahili ne amma balarabe ne na ƙauye da mai kasan mahalicinka ya ce binaqdil azaimi wa sarfin himar da mai kasan mahalicinka ya ce da in yi wani ƙudiri a zuciyata sai ya ware min shi ko in damu in yi wani tunani sai ya kawan min da shi ya kamo wani ce da wannan na gane akwai Allah lalle akwai Allah da yake tuka wannan injin na zuciyata a cikin a cikin yake tuka wannan injin wato shine zuciya yace sai in yi niyya zan yi kaza sai in fasa ban san dalili ba ba kuma dan ba zan iya ba zan iya ko kuma sai in ga na canza wani canjin nan ko ya taho min a hankali ko ya taho min gaba ɗaya a lokaci ɗaya yace da wannan sai na gane akwai wani mahalicci ba haka kawai muka zo duniya ka zuba ba ba manufa kuma ba wanda ya kawo mu a'a akwai wani wanda ya kawo mu ɗan kwaka ce da mai ka gane ubangiji ya ce ga sama nan za tu wannan saman nan da aka sa mata taurari na san cewa ba yacce za a yi ka ga abin da aka kera a ce kuma ba makerin da ya kera shi duk sanda ka ga abin da aka kera ko mai ko ludayi ne to akwai makeri ta gani in kana tafiya cikin jeji kaga son mutum ko na dabba to mutum ne ko dabban suka wuce ba kawai son ne ya zo yake haka ba ya ce na gane wato Allah da wannan saman da take da wannan taurarin lalle akwai wanda ya samar da ita ya ce na gane akwai Allah tafiyan nan da nake a doron ƙasa in ga wani ga hanya na an fitar santa tsakanin duwar watsu can kuma duwar watsu can tudu can kwari can yanayi yashi can laka can tabo can ruwa can kuma ainihin wato hanya wato mai tsallauki can kuma hanya wacce ba za ta iya biyuwa ba ma ga ɗan adam don taɓanta ko lakanta ko yashinta ya ce sai ya gane lalle akwai wanda ya waɗannan abubuwa sai ya ce wannan sai ta nuna mun ta dullu ala sami'il basiri akwai as-sami'u al-basiru wanda ya wannan kaga shi ana son bawa kullum ka gane Allah ta karan kanka ma a halittar ka tukunna ka gane Allah ta hanya halittun da ya ayoyin da ya zuba wa duniyar nan na sama da ƙasa da halittun da suke cikin su da yadda Allah yake sarrafa su ba tare da tasarrufin wani ɗan adam ba ba tare da wani ɗan adam ne yake aikin ba Allah ne yake yi Allah ne yake saukar da ruwa Allah ne yake hudo da rana tun ranar da ka rayu a duniya har ka koma ga Allah ba za ka taɓa jin an ce yau da Allah a sanar da mutanen duniya a yi haƙuri rana sai gobe an mata sabis za ta fito a taba jin haka baka taba ji ba ashe da ba aikin Allah ba ne da wani ne da wata ran sai an yi wata ba ana wa rana sabis a ce ai ana can ku yi hakuri ne ku ta zama a duhu ce ai an yi sabis an zo za a canza an zo ainihin wato za a zuba bakin mai a tashi injin sai aka gano wani fistin ya gutsure sai aka sake sauke injin an dora sai aka ga ashe haf injin bai da kyau ya kamata a kawo wani da haka har a yi wata ɗaya biyu ba ka taɓa jin abuwa rana irin wannan aikin ba kullum sai ta fito sai dai hadari ko gajimare ko hazo ya hana ka ganta wanda yana nuna wanda yake hudo da ita nan isasshe ne ya isa mai cikakkiyar kudura ne ba irin taka ta mutum kai ta ɗan adam ba ƙudurar ka takaitacciya ƙudurar ka wacce take wato ba wato wacce kai ma bata ishe ka ba a wani fagen don dole ka sallama ka haƙura da wani abin kana so ka yi gagara sannan muka fahimci sanin ubangiji su subhanahu wata'ala a haɗa bi kulli sha'in ya kewaye komai na'am يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف للعباد ثم قال الله تبارك وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محدرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه عملا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رعوف بالعباد يوم تجد ظرف زمان عامله محظوف والتقدير تقدير سكتي اذكر يوم تجد أو كوكتي اذكروا يوم تجد يوم تجد وهذا اليوم الذي تجد فيه كل نفس ما عملت هو يوم القيامة تجد كل نفس ما عملت من الخير محدرا أي حاجرا لديها مكتوب بصحائف الأعمال يؤتي المؤمن بكتابه بيمينه ونسأل الله سبحانه وتعالى وإياكم أن يأتينا كتبنا في أيماننا وبنجي سبحانه وتعالى يأتي يوم يوم أنا الزرفني معنى آمن سشيني أذكر ككرنسا كوك أنبتا كوك تنا كوك فدا كوك تنا أخي وتنانا ita ce ranar tashin al'iyama ita wannan rana wannan wuni in ta zo da kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara yanzu nan a duniya za a ce kayi kaza ko ka aikata kaza in kai kaza za a baka ladan kaza ladan nan ba za ka gan shi a buhu ba ko a bokiti ko a kwali ko ka taɓa ganin kwalin ladanka yadda ka ga kwalin indomi ko na makaroni ko na magi ba ka kwalin ladanka ba ko buhun huda ko katan-katan na ladanka haka in kai kishiyar lada shine ka aikata zunubi ba za ka ga buhun hunan zunubinka ba ko tifofin zunubinka ko tilin zunubinka ko suto-suto na zunubinka amma ranar tashin alkiyama lannan kowace rai za ta ga abin da ta aikata min khairin na alkhairi ne muhdaran gashi a gabanta an halarto mata shi ga littafin ayyuka an baka an ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al alaika hasi ba. an rataya maka wannan fayil na aikinka wa kulla insanin alzamrahu ta'irahu fi uruqi wa nukhrij lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura ace da shi iqra kitaban kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba ka karanta ka ce mali hadha alkitab لا يقادر صغيرة illa ahsaha? Me ka gani a ciki? ووجدوا ما عملوا hadiran ولا يظلم rabbuka ahada duk ka gani ka karanta kai da kanka ga littafin ga rikodin ɗin aikin ka tuna iya haka ta faru ga ƙasa ta zo tana shaida a rana kaza a wuri kaza aiki kaza da kai kyakkyawa ko mummuna wane da ka kashe ko ka zubar da jininsa ko ka sare masa wani bangare na jikinsa a wuri kaza Allah ce yau ma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha dan rana za ta zo ta wato doran kasa ta zo tana bada labarin abin da aka yi akanta ka tuna rana kaza a wuri kaza ka yi kaza ka aikata kaza saboda duk ubangiji ya sanar da ita ya kinsa mata tana bayani sai a baka littafinka idan mai imani ne aka bashi littafinsa da ayyukan alkhairi sai ka ga yana tsalle yana farin ciki yana jin daɗi yana ha'umu ƙura'u kitabiya yana nuna ku zo ku karbi littafi da karanta ai na ci nasara na ci jarrabawa ai na haye in ni zanantu an ne mulaƙin hisabiya cewa dama ina da yaƙini tabbas zan haɗu da Allah zan haɗu da hisabi ban sake ba bai yi aikin asha ba na yi ƙoƙarin gyara al'amurana in ni zanantu ai aikantu ina da yaƙini tabbas an nemo na in hisabiya zan haɗu da hisabin wannan rana Allah ya ce ne fahuwa fi aishatin radiya yana cikin wata rayuwa yarjajjiya abin yadda ya yadda da rayuwar Allah ya yadda da shi ya yadda da sakamakon da Allah ya masa kuma rayuwar ita yake kauna rayuwa ce ta har abada ta jin daɗi saboda me saboda ya san da hisabi ya yi taka tsantsan ya ji tsoron Allah littafinsa an bashi a hannunsa na dama ya karanta ga duk alkhairi ne a cikinsa amma wanda aka bashi ba a hagu وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت الغادية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا تقرأ سيأتينا ملائكو خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه rayuwa ta yi muni kenan makoma ta yi muni kenan ya iyazu billah to wannan ranar ita ce Allah yake faɗa cikin wannan aya yace yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara abinda ta aikata na alkhairi gashi an halarto an kamata sai ce wa ma min su'in ma'anan mutada ce a ma'tufun alama ta kula ta ula ma aminat min khairin wannan kuma wa ma min su'in ita kuma ma ce daban ta ma aminat min su'in ba ai arfinta akan wato ta farko ba mubtada ce ita ma wa ma min su'in da abinda ta aikata mummuna garan da ta aikata mummunan ko ta yi munanan ayyukan ko ta yi aikin asha ta saba wa Allah ta yi shirka ta yi bid'a ta kafirce wa Allah ta kangare ta kashe rayuka ta zubar da jini ma amilat min su'in duk wani mummunan da ta aikata a duniya za ta gan shiga ta a gabanta an halarto ta waddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ce ina ma tsakanin su ko ina ma tsakaninsa da wannan mummunan aiki a ce har yau lokacin ganinsa bai yi ba na ma a ce da saura kaga a duniya ai ba a nuna masa ba sai da aka tashi alkiyama ya gani amma zai ce ina ma a ce da sauran lokaci ina ma a ce a wannan lokaci kuma wato babu sauran lokacin gyara ko kuma babu sauran lokacin dako ko jira sai ubangiji ya ce wa yu'azzirukumullahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa da kansa ba wani bane yake gaya muku wannan Allah ne kuma ba wani bane yake tsoratar da ku wani Allah ne da kansa yake kuma tsoratar da ku kansa da kansa sai kuma wannan tsoratarwa malamai suka ce aya ce da za ta tsanka hancin masu imani ta kwararar da hawaye ta sa a fada cikin damuwa da kuka amma sai Allah ya jajelanta da wani sauki sai ya ce wallahu ra'ufun bil ibadi Allah kuma mai tausasa wa bayansa sai ka roki Allah ya tausasa maka kuma sai ka yi abin da Allah zai tausasa maka in ka ji wancan zafi ka ji wancan tsanani to kuma nemi sauƙin Allah nemi abuwar Allah nemi wato wato cewa Allah ya tausasa maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi ce ma bin mayitin mutu illa da diba. in ka kana muhsinan nadim Allah ya kuna zada wa in ka kana musi'an nadim Allah ya kuna sataba cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ba wani mutum da zai mutu face sai ya yi nadama in ya mutu in mai aikata kyawawan ayyuka ne in ya mutu ya ga kyawawan ayyukan sai ci shi hannu ya ce ina ma na yi wanda ya fi wannan ka ina ma alkhairin ban san haka yake ba ban san haka falalar da ina ma na ka ya ciji ɗan yatsa ina ma na yi alkhairin fiye da wannan don zan iya yi amma na iya wannan in kuma wanda ya ɓata ne ya na wato sai ya yi nadama ya ce ina ma bai yi wannan ba ina na ma na san haka sakamakon zai kasance ina ma wato na tausaya wa kaina ina ma ban aikata kaza kaza ba Allah ya ce wa yuhazzirukumullahu nafsa Allah ya yi muku gargaɗin kansa kuma wallahu ra'ufun ne fil ibad Allah mai tausasawa bayansa ne Allah ka tausasa mana lokaci yayi to sai mu tsaya nan alhamdulillah Assalamu alaikum